Amma ba a salama aleikum ya jama'atul ta musulmin. Yau talata ishirin ga Rabi'u al'awwal, hijira na dubu shekara ta dubu shida. Za mu yi karatu. Na goma sha bakwai. harfin nuni a cikin wannan littafi na ashariya ta abdulrahman alfaza zai rahimahullah shahi na hamsin da hudu na ja tuka ƙura'anun tasiru da tsairihi na bauta bihi buhsar zamani da dairihi na aka mashi mun fasta idda da khairihi نفى ملجأ اللذات فعمل لغيره فقد جف عنك الماء وانعدف البسن نجاتك أبند أسيرنك قرآن ركدي القرآن تسير كي تفيا بسيره إذن تفيا القرآن inda ya ce a yi gwargwadon yinka inda ya ce a bari ka bari gaba dai na bauta ka san ce usar zamani tsananin zamani bidairihi tare da cutar zamani bihi in ka rike alkur'ani na'aka mashibun mashibun hurhura na'aka ta kawo labarin mutuwarka fasta idda yi tattali da khairihi ga alherin mutuwa shine aikin da maldu'ul lazzat wurin kwanci na daɗaɗɗaki na baya da kusa gare ka domin ka tsofa don haka fa'amal ka yi aiki li ghairihi don wani ne Shi ne wurin kwanci na aljanna faƙad haƙiƙa alma'u ruwa jaffa ya bushe an ka gare ka ruwan ƙurciya Albusnu, rehin kawan a ɗafa ya karkata shi ne jikinka ya yi doron zaro nukubuka ƙiyayyarka an a amali khairin gabarin ayyuka na alkhairi habibatin abin so ga Allah kewaye ka da su ka ji duk baka jin kana son aikin da Allah to ka sani wani kobon musibbu ne ala nafsin akan rayuwa ɗabibatin masaniya haziƙa ƙwararra bi duniya in dai duniya ce faɗinin bi duniya ho basirin na ƙidi mutagafilin an dinihi mutaballidi in ji mai daliya na dubin ita wannan rayuwa mai yawan kira ce ilal hawa zuwa ga soyayyar rayuka ghairu labibatin ba ta da hankali nujumu taurarin mashibin hurhura to sun bullo fa waɗanda suka bullo fi zalami shabibatin cikin duhu na samartaka to wannan taurari na hurhura hurhura harata taurari hurhuru samartaka ita ko ya kamanta da duhu saboda shi saurayi babu abin da yake gani ba ruwansa kawai abin da gabansa kawai mahi yawa in addini ya rika za ga ya rike shi da ƙarhi ba ji ba gani in kuma ba addini musulunci ya rika ba za ga ya rike shi ba ji ba gani dole dana hadari ne a samu samari sahon ɗari amma idan aka samu samari sun fahimci addini to komai yayi sai kamanta samartaka da duhu to wa'annan taurari din da a haka to duk wancan mubtada ne to tunadi ka suna kiran ka suna ce maka ida dan yi tattali tattali faqad azifat daino hakika sakamako ya kusanta wanda zai zo maka bayan ka mutu don tun cikin kabarin mutum zai gani in ya aikin kware in ya aiki wanda ba na kware ba Allah ka samu ya aikin kware nujuwa amin farin ciki na abinci kai dai ka samu abinci ka ce khada alqalba ya yaudari ya kafan hada ta ko karbi yaudara an samu mudawa mashibin hurhura na ahu ya kawo labarin mutuwar zuciyarka wani shi hurhura mai kwatsuwa ne mai kwatsatsuwa ne daga bin son rai sun sannan martada bai karbi kwatsuwar ba shi wannan zuciyarka ne annuha hankula na ha'ahu suna hana zuciyarka daga abin da bai dace ba amma fanhara sai kuma ya kunzuma jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam fanhara sai kunzuma fil ithmi cikin zunubi wabtada sai aikatar da bid'a shine sabanin sunna ma'ana hankulanka suna hana ka daga dukkan abin da suka gani ne babba ne abu ne mai girma in ka aikata shi ko kuma suna halkashe ka cewa ka bi abin da zai kawo rahama Allah kakkai da ka bi azaba Allah ta hanyar saba ma Allah jauta kai kana zaton ka tsira ne sai an kaddarta hamza ala taqdir hamzatul istifham al shi wa abdullahi shi ko sai yasa atadunnu annaka najauta shin kana zaton ka tsira ne wa man auda wan ma halaka siwaka in ba kai ba ai ma kai dai ka halaka da duk wanda bi irin hanyar ka haka falata da akakka yadda ka bi kakka yadda ka bar murafaqatan abutaka ta dogara ga Allah domin faddar mu bugu da takubba khalfaka ga sunan bayanka wa bano da suka da masu duk suna nan bayanka ma'ana dai kana cikin kes gaba da bayanka ko ina wannan ya yi daidai da baitin nan da ya ce tubarizu in wani haruka barizu na hauta kayan nuhin nuhu walgayye manuwa ta bata walbaɗanu cikin ka fa'imu ya yi tankal na hauta kaya girman ka bihi saboda ciki ya yi tankal zuciyar zuciyarka hairan tana mai jin gishirwa ha'imu tana na himun kai mai yawan zari kake muhibbul jahi mai son alhorma kake wal mali mai son dukiya kake ha'imu kana dimutacce naharaka ranaka naharaka mansubun aladdarfi kenan ko kuma naharuka ranaka baɗalun mai yawan bannaci ita ranaka walailuka darenka na'imu mai yawan kwana ne wannan biyu dinnan majazi ne a ƙali da naharuka baɗalun da lailuka na'imu المجازان الأقليان ne ne kama a ce دي أنا muka ma'ana dai ana nuhin kana yawan bana da rana kana yawan kwana da daddare kenan baka wani aikin kware banna kawai kake yi waga yuka batan kalayan abai nesa kusa shike warsu juka shari'a kalaya da nube kusanta nesa take ke dawo waka. ka san wani na iya barin baraka kuma ya sake dawowa turki ne mai cabuto da shi yake yanzu nuju'u ka dawo ka fi ardil hawa ka dawo a ƙasar son rai ka bi son rai adamul hijarashin hankali ne kawai ya za ka dawo kai da ba a wakila ma an yi shekara na jahuka abinda ka la ruja ai ba a fata ne ka tsira idagibta in ka hukufi duja cikin duhu na jahilci da son rai wanda ya nisa bai jinkira ki jahatu nafsin hankurin rayuwa an hawaha ga barin shawoyin son ranta da barin shawoyi to ai wannan ya tabbata liman na ga duk wanda ya tsira sai wanda ya tsira ka samun haka rayuwa ta hita batun son rai nasihatu na yi maka nasiha ni alfazazi ko kuma nusita an yi maka nasiha ha walam taqabal baka karba ba to inda ba ka karɓi wannan nasiha ba wa min aina yurtaja ina yau ake fatan kabulu fu'adin karɓar zuciya wadda al'udnu kunne kunnuwa la yusaidu ba su taimaka ma zuciya din ga saurare to ba za ta karba ba inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid na zikita kai warin ciki bi malin da ka samu dukiya da miki. ko kuma na zikita katar da hankalinka shi an na zikita ai dishta katar da hankalinka bi malin saboda dukiya ka ta kuce maka damiki kana wanda ya shiga fil mahaliki cikin halake halake nasiba alhali shi dukiya wani kaso ne libazin ga shaho babba ramikin wanda ya kai da dubi ko kuma ramikin mai karamcin abinci yau shaho ko ya ce cakushe a haƙa. shaho ne fa wanda yana da karamcin abinci to yana dubin mithla ramiki kamar karamin tsuntsu yau ya za ta kwashe nan babban abin lura ya ce ita dukiyar ga kama. abu ne wanda an ka kafa libasin don a kama shaho shi wannan shaho ramiƙin yana da karamcin abinci mithla ramiki kuma yana dubin kamar dai karamin tsuntsu ne an kasa ba ma wanda kai tsaye zai ko babba yana iya hizge shi bale ƙaramin tsuntsu to nan abin da nuhi kai ɗin ga kai kai aka shaho shaidan ko kuma son ranka to shi ya kafa matarku yana jiran ya kama ka dukiyar gada kake son ka samu to ita adde da ƙaramin tsuntsun can kenan yau shaidan ya rigi ya kafa maka tarko shi an mai kafa tarko kai ko kai an ka kafa matarko an ka nuna kamar shaho kake to shi ko wancan tsuntsun ƙarami wanda shaho zai hizge shi ko shi a kamar dukiyar gada kaka bida don haka ashe da za a taho a yi tarko cikin tarkon ga a sa tsuntsu ɗan cito to shahu za ka ga ya surmuye zuwa ina eh zuwa ya ɗauki tsuntsun to ta mi zai faruwa kama shi za a yi ashe ba tsuntsun ga sun aka yi a fa'idan tashe shi dawa ba ga shahon can a'a tarko na an kasa don ya taho kama tsuntsun shi ko a kama shi to haka shi ko shaidan ya sa dukiyar ga kamar wani tarko ne wanda son ɗaya ya kai kai kai da ashahun kai mutum ka taho karɓar dukiyan nan ka taho da ɗatta dukka rabu da addinin ka don wani wala ko zakka bai hisuwa to shi an misali to shi an nasiban libasin ramiki mithla ramiki innama amwalukum wa auladukum fitna nabizan alhali kana wanda ya je hasuwa limar'in ga mutum samikil badani mai jin yiwuwan ciki samiƙe mai maɗaukakiyar himma kamar yanzu almajiri yana neman ilimi da gaske amma idan ya taho ba za ka taimaka mishi ba kula da shi nazarta kayi dubi ila duniya ka zuwa ga duniya ka nazarata wamiƙin irin dubi mai tsanani su don haka bai ganin aibinta wa zahiru ka sani wa abinda amma bayyaninta raudun hwadama ce amma ho ba baɗinu ha can cikin cikinta sijini kurkuku ne ita duniya nan ya yi daidai da zance ne cikin ishiriniya yace wagar raka min hasalmu baɗinu ha harbu fazar hawa sharik la yaqiru bikal garbu nabatul hawa tsiraruwa na son rai azakta ha ka tsaga su su tsiraruwan nan na son rai ka sa su fi ardigayyin a cikin ƙasa ta ɓata shine rayuwarka ita a ƙasa ta ɓata ma'ana dai ka ɗauko son rai ka sa shi a cikin bata shi ɗaya shi ka nuhi to sai me a cikin rayuwar kawai shi a ƙasa ta bata na batta ka jefar da fiyaban tufafi littuka na tsoron Allah wa zakta duk ka kyakkece su ka fasa tsoron Allah ne nizaquka taguwarka mai gaugawa wacce kai ce za ta kai ka duk inda kake so nafsun rayuwar kamar wadda na zakta haka motsa ta ka gaugauta ta matsala fi dunaka ga neman duniyarka yau taguwarka da addaidai ka sa ta ita ce rayuwarka tun da guda ce wurin aikin da Allah ina ka gaugauta ta ka gargada ta zuwa ga neman duniya tabbas duk wanda bai nemi lahira ba da jikinsa ƙarshen ta ya nemi duniya ko ya zauna ba lahirar ba duniya ya zambilla to abinda a daidai ka nema kowane amma da a ce guda zai tare ka neman guda to gara neman lahira ya tare maka neman duniya don in kai ka samu kuɗi hon taɓu sama nan za ka barin su ko kuma su ƙare su bakka amma addini ya amfane ka nan ka ba wasu na amfana da shi ya amfane ka a barzahu ya amfane ka a lahira tunda duk duniya gara kake nema talaka ma na lahira za a ba shi duniya sau goma sannan inda bulala ka tarewa a cikin aljanna ya duniya da abin da a cikinta inda ɗaya bulala ka tarewa lazzatun jin daɗi nasibuka kasuwanka min ha cikin duniya lazzatun jin daɗi ne bahimiyatun irin na dabba wanda alfarju al'aurar ta walbaɗin cikin ta ya shi ke aiki laha gare ta kawai mana babin ta lura ita dabba ta ci ta ƙoshi sannan kuma ta kuma ƙusar da al'aurarta to shi ta duniya jin daɗinta kenan haka in rizikita in ma an azarta ka ita ba wani na can na ta wahala ko ɗari bai samu ba nisalal hawa hadarha na an samu ishtigali ana cewa nisalul hawa hadarha nisalu ko nisala kamar zaidun ra'aituhu ko kuma zaidan ra'aituhu to shine yace ni salal hawa kibiya ta saurai rai haka ji tsoron kibiya ta saurai ramaita kaje kaje heta shi an ramaita ita wannan kibiya din aqiqatan alhali ita wannan kibiya bata samu komi ba shi aqiqa ka jefa ta aƙiƙata alhali sama bata samu komi ba don haka bata da wata fa'ida jefawa da kai to haka son rai komi baka samu tare da shi kamar yanzu ga kibiya maimakon ita wannan kibiya ka jehi abin da kake so gashi ya taho wai sai ka halba ta sama to me zaka samu nasita to haka son rai shike komi baka samu nasita ka mance makidatul aduwi makirce makirce na abokin gaba shine shedan daƙiƙatan 'yan silili ne ba dole ka gano su ba kai tsaye sai askiya uke gano su na sajta ka saka fiyaban tufafi ma'ana ka yi aiki na ƙwarai amma latuwari matsala ba su ruhu al'aurarka wai don me wannan tufafi rakikatan 'yan silili ne domin ka sariya kasa girman kai a ciki kasa ujibi ga tuwayi kan zakkyau amma matsala duk kyawunsu ba su ruhe al'aura don silili ne to min su kenan to wai haka aiki yake na kwarai gashi aiki na kwarai ne kai amma kan lalata shi da riya ya ayyuhal na amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir a cikin suratu al-baqara na'imuka ni'imarka da ka samu a nan duniya musun tsanani ne hakikatin bisa ga hakika ne lau fahimta inda ka gano haka ne fassara ta ɗaya kenan na'imuka ni'imarka bu'usun tsanani ne hakikatin bisa ga hakika ne lau fahimta da ka fahimta da ga ka san cewa hakika haka ne sai lau fahimta sai a ƙara janta cewa lau fahimta da ka fahimta to la alimta bi annahu bu'sun da ka tabbatar da cewa wannan tsanani ne wa anna amma ya za a yi ka fahimta wala fahamu ai ba fahimta dai ka gare ka wala zihinu babu kaihin hankali ka ta hidari. na sa'uka jinkirinka tsawon rayuwarka to la yajidi bai da wata fa'ida wa idza kunta ba in ka kasance an turbude ka cikin turda in dai baka yi aikin kware ba wani wuri yana cewa walau ishta alfan ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تصير إلى القبر نبيلة قبر alhali kuma in ka kasance musai na kabari wanda shi kabarin matsala lamtuna wurhu sai na ati in baka haskaka shi ba ba da da'o'i muhuraban alhali rusasshe ne da mugun aikinka turan nan za ka tsawon rayuwarka abba zai amfani ka ba nasiyan kuma alhali kana abin mancewa kowa ya yi batunka ka an mance da kai bima aslaftahu saboda abin da ka gabata shi muthraban kana abin zargi nasiyan alhali an manta da kai mutharaba kana abin zargi can la tathriba alaikumul yau kana abin zargi don me bima aslaftahu saboda abin da ka gabata shi kablu kamin ka mutu din to don shi ɗaya ne ka zan abin zargi kuma aka yi tabbatun ka iya zambilla da'uka kiranka kwala kiranka ma'ana ka yi ta addu'a layar bai takawa ko ina walau kana mu'araban ko da ko zashawa yake shine wanda an ka kawo da larabci zashawa kuma da lafuzza masu kyau da ka'idodi komi zanzam din bakinka to kiran da kai na addu'a bai takawa sama yaushe idan kana lahanu in dai akwai dalge fi a kawale cikin zartuttuka af'alika ayyukanka ma'ana in kana mugun aiki to ko da bakinka lahiya laushi ke ka yi addu'a kwarai to ko ina bata ta tahiya dama mutane mun kasu gida hudu a bangaren kyautatar da aiki da kyautatar da sauti ko kuma ɓata aiki da ɓata sauti akwai mutumin da shike da sauti ne mai kyau amma aiki ne mai muni kamar wangaɗin da ya faɗi akwai wanda aka aiki ne mai kyau amma sauti ne mai muni in ma buɗe baki za ka ga yana ta kurara amma fa aikin da kyau to ma dalla da shi don ya fi wancan ko don aikin aka so za ka ga wani zakwai-zakwai amma aikin mugun aiki shi amma wani kuma maki ne zai kurara zar dalge amma fa aikin lafiya ne wani kuma na uku da aiki ne da sauti ne zai kyau to shi ko ya fi kowa fa don shi duk kyau gare su ta yin karatu Alƙur'ani ne ba ake ce zayyinul qur'ana bi aswatikum to shi ku akwai wanda an kai marus gaba ɗai da aiki ne da sauti ne duk ba kyau subhanallah in yayi aiki ba kyau in yayi sauti ba kyau Allah ka tsare mu nazummu muna zargin hawar duniya son duniya amma hawa nubdi muna bayyanar da zonta ga aikinmu to wannan takhaludan ai hauka ne hauka ne aka samu gare mu don akwai garwayawa kenan in dai har baka son duniya za a gani a ƙasa norawuduha muna ta lallashin ta silman ta ba mu aminci ta duniya ya zan wata matsala waturbi ita ko tana gamsashe mu cewa ta baludan sai dai a yi buge-buge da takubba nuridu tuka muna nuhin tsoron Allah almawal badanu ciki mal'anu ya cika hali halidan har ya sassabto wani ciki ne ya sassabto ƙasa to don haka ana buƙata kenan da ƙaramcin abinci na khafu muna jin tsoron Allah amma ga ciwonmu wani rju muna fatan rahama Allah duk dai ga ciwonmu amma duk lisani abin ga halshi ya tsaya bai kai ga zuciya ba kenan musa a baki fir'auna a zuciya zambilla wannan taghaludan wannan garwayawa kenan akwai kuskure a ciki alhali akwai kuskure a ciki ka abinda addaidai ka ji tsoron allah kai fatan rama allah da zuciya man watan da duniya duniya wa gata nan tana ƙarewa tun lokacin su yake magana amma wa nahanu nu nu mu din nan kama nahanu muna nan yadda muke ma din ga za'i dace ka nahanu kenan wa nahanu ka nahanu sai ce wa nahanu kama nahanu yana za'i dace li ta'kidil mubalaga wa nahanu mu din nan kama nahanu lalle lalle muna nan kama yadda muke kama fa bi ma rahmatin min Allah lin talam ai fa bi rahmatin ne sai a ƙara ma za'ida li ta'kidil mubalaga to wa nahanu mu din nan kama nahanu muna nan yadda muke babu canji muna nan bisa gaba kanmu Allah ka tsare mu to anan za mu dakata wani sati biyu da za su zo don tun harko dai eh, ran juma'a za mu tafi cikin kebe a koko wurin su malam wurin maulidin da suke yi na ƙarshen juma'a ta ƙarshen watan rabiul awwal wanda zan yi bayani akan gudun haɓa anai muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakarar lahadi za mu tafi wani maulidi a nan hayyo cikin kyabe a kan giwa shi ko za mu yi bayani akan wani sashe da darajojin anai muhammad sallallahu alaihi wasallam hakarar talata rana wata yau kenan duk Allah ya kai mu za mu tafi cahe wurin ɗaurin auren shi shine muhammadul amin za mu yi kwana biyu a can don haka wani sati dai at least ba za mu yi ba wani sati amma na sama in allah so za mu yi da fata allah subhanahu wa karba mana dukkan ayyukan da muke yi albarkaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mai tambaya sai ya tambaya kamin mu kakka mhm. akwai mai tambaya sai mu yi salati ko Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam za mu yi kulhuwalla uku da bismillah zuwa ga goggon su malam bello kofar atiku wanda ya ta hudu da rasuwa a nan marina kofa atiku sai mu yi kulhuwallahu uku da bismillah zuwa gare ta allah shi gafarta mata bismillah ya rahamar rahimin ya rabbal alamin يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين wannan bai Allah Allah shi kafarta mata Allah abinda aka karanta na kulhu Allah ka sada ta gare shi da dukkanin jama'a musulmai Allah shi kafarta musu mu kuma Allah shi ya tata mu Allah ka samu mutuwa ta zan hutu gare su mu kuma ta zan wa'azi gare mu Allah dukkanin rikice-rikice da ake ciki a duniyar musulmi Allah subhanahu wata'ala ka yi maganin wannan rikici Allah ƙara taimakon addini na musulunci akan kahirci albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا Muhammadin sallallahu الله تعالى wa sallam Allah duk alkhairin da ma'aiki ya roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ne ma tsari Allah ka tsare mu shi duk wanda adda bukata cikin wannan taro Allah ka biya mai ita ta alheri albarkaci annabi sallallahu alaihi wa wasallam bi sirril fatiha بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين